A wallahi kuna da dama ku zabi wanda kuke so amma kuka zabi ba wanda ni nake so ba ni ma na ce muku aikin lada ya isa ga aikinku bi ma'ana inda mutanen asawasi da muke da hankali muke da hikima mu ba mu san wanga ya cancanci ya zo ya shiga gaban mu ba muka cus wanda mu mu ke so da shi wani abu mubarak lokacin da mu muke ga kamar ya zo ya saya muna muka vote mai ya mai dadin nan in yau muka cus wanda muke so as executives zo su serve asawasi koma bayan shi wani abu mun taba muntaka mubarak mu abinda shi yake so ya ajiye aikin nan bi mana ya resign that is autocracy politics kun ya ku zabi wanda kuke so amma kuka zabi wanda ya zama koma bayan wanda ni honorable muntaka mubarak da na zama servantin ku ni nake so to na ajiye aikin nan na resign in ji honorable muntaka mubarak shi yasa shi ya hampik wadanda shi ya ci a vote musu in ba vote musu ba shi ya resign me yasa yana son ya je unopposed kamar yadda ya samu yana zuwa da ikon Allah wannan abu bai faruwa kuma saboda in aka chu aka elect in constituency eh, executives suka wanda yake so suka zo suka win ko suka je unopposed technically automatically su da su electing shi she sa ya kuma je onopos to amma ka mu manta na gaya muku nan ba mu jahilci mu koma cikin constitution of the republic of ghana chapter at, uh, uh, chapter 1 supremacy of the constitution article 3 clause 2 me ya gaya muna ko mutum guda ko mutane biyu ko mutane da yawa actions kun da za ku yi da dai suppress zai taushe hakkin mutanen kasa political activity mutanen kasa it is unlawful mu koma cikin constitution ghana wani abin mutakar mubarak yana da experience ya san constitution ya eh, yana mp ne amma ga abin da yake yi koma bayan karantarwar constitution kowa ya koma kowa ya je bude constitution ghana chapter 1 article 3 defense of the constitution clause 2 me ya gaya muna shaka zo kana gaya da mutane a sawasi kai in ba choice ka ba kowane choice aka ka kai ka resign